أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قياس الدلالة قياس ميباني أكن دلالة حجة وقياس الدلالة قياس الدلالة هو الاستدلال شيني كحجة بأحد النذيرين دقين توكايو الآهر أكن غدا كما كحجة da dukiyar yaro akan dukiyar babba dukiyar yaro tana da zakka irin yadda doke babba take da zakka amma wannan shi suka ce mu kiyasu lalacin wa fa an takuna illatu abinda a wannan an takuna illatu illa ta kasance dalatan alal hukumi mai nuni akan hukunci mai nuni wai akan tabbato hukunci wala ta kunu mujibatan lil hukumi ba ta kasancewa ita ke jawo hukunci din ba ita ke jawo hukunci ba amma tana nuni akan hukuncin saboda hukuncin istinbadi ne na za'ai wa qawluhu ce wanda yi huwal istidlalu shine ka hujja ai huwa an yastadilla bi ahadin nadiraini alal nadir al-ahadi huwa abinda haka nan an yastadilla shi kawai hujja bi ahadin nadiraini da ɗayan tauka biyu alal nadir al-ahadi akan tauka guda kamar istidlali ga kuɗin yaro akan kuɗin babba wa qawluhu ce wadda yi an takuna al-illatu illa ta kasance dalatan alal hukumi mai shirye su babuwa ga hukunci ai ala subutul hukumi wa watan dalatan mai shirye suwa ala subutul hukumi akan tabbatar hukunci da da farki a gare shi wa qawlu hukunci wanda ya wala takunu mujibatul hukumi ba ta kasancewa yar ce sababin hukunci ay la takunu muqtadiyatan ba ta kasancewa mai hukumtar suwa li subutul hukumi ga tabbatar hukunci kama fi qiyasul illati tamkar da kasance ga qiyasul illati an ta takuna al illatu mujibatul hukumi nan kuma dalata alal hukumi can kuma mujibatul hukumi لأن قياس الإلتي saboda shi kiyasi na illa huwal jam'u shine tara bai tsakanin alfai'ul asli watan hadawa tsakanin far'i da asli ne bi nafsil illati da ainihin tsintsa wannan illa kamar tarawa tsakanin nabizi da giya bi nafsil iskari da tsintsa iskari ko kuma watan tarawa bainal dalbi wa ta'fifi bi nafsil izai wa qiyas dilala qiyasi wanda ake kira qiyas dilala wal jam'u shine hadawa bayan tsakanin al asli asli wal far'i da far'i bi dalilil illati saboda dalili na illa la bil illati nafsiha ba ainihin da ita illa kanta ba an takuna illatu dalat ala hukumi nan kuma an takuna illatu mujibatu lil hukumi shine qiyasu illatin qiyasu dilala an takuna illatu dalat ala hukumi wa qiyasu dilala qiyasin da ake kira qiyasu dilala ya qiyasi na hujja huwa shi an galib a al a huwa shi galibu shi shine mahirin jayat anwa al aqaysi nau'uka na qiyasi shi an mahi yawa ya yawan an hiyawan qiyasu dalala akan qiyasu illatin ko kuma a kan a shi shibahi duk wannan ya yawa ya shi zagaya cikin hukunci hukunci wa ma yakunu al hukmu fihi bi illatin musammidatin wa shi ma yakunu al hukmu abinda hukunci ke kasancewa fihi ciki ne bi illatin mustanbidatin da illa wadda anka binciko da illa wadda anka ta anka mulsatsu anka tona illat anka fitar ta gafili fili tun zama sababin hukunci wa dole shi na halatta an ya tarattubar hukumu biha hukumci fiyaranta akan tafil far'i ga ainihin shirrehin wa yajuzu an ya tahallafa wa yajuzu shi na halatta an ya tahallafa fil aqali kasance kuma wa tambayi faru ba ga hankali an ya tahallafa fil aqali ya kasance hukuncin bai zo ba ga hankali shi kasance shi zo ga hankali a yanke hukuncin nan ga far'i ko kuma shi kasance bai zo ba ga hankali kan ijabi zakati tamka wajen sadda zakati mali sabi ga dukiyar yaro bil qiyas ala mal baligi da qiyasin ta akan dukiya ta babba fa innal illata jami'ata haqiqa illa wa ta hada tsakanin bainahuma tsakanin su fa innal illata jami'ata bainahuma haqiqa illa wa da ta hada tsakanin su dabu hajatul faqiri tun kuɗi bukata ta talaka bi juz'in min malin nami bi juz'in da wani yanki min mali cikin kuɗi annami mai karuwa hmm. dan kaga nan nan ga bi juz'in na bi juz'in min malin mal bi juz'in min malin nami ba ba ba bace ya ba ya bace ba ce bi juz'in min malin mani a bi juz'in da wani yanki min malin nami cikin kuɗi masu karuwa dan yanzu ka ganin ɗan kaddi ba ɗaya bisa arba'in shine ake basuwa ko ba ina ba ya kasance un min malin nami wanne yake daga cikin kuɗi masu ƙaruwa ko shi an mi shi ɗaya bisa arba'in to ana ba da wannan lidab'i hajjatul fakiri to kaga ashe kenan duke yaro in tana ƙaruwa ita ma tana da wannan juz'in kenan ana hidda wannan juz'i gare ta yadda ya kasance dukiyar babba ita ma ƙaruwa ta kai kaga kenan ashe kenan min ta hada su watan kasancewa kowane su almalun nami dukiya ce mai karuwa sannan kuma dukkan kowane su abin da za a bayarwa na tun kudi bukata ta talaka da dab hajjatul fakiri bi juz'in min almalin nami sace mi to waye su shina inganta su akali ga hankali an tajibu zakatu zakatu wajib fi malil baligi ga dukiya ga dukiya ta babba bi hadhihi illati da wannan illa shina halatta watan wannan ga hankali wai sifatul aqali wai ga kiyasi na hankali an tajiba zakatu zakat ba fi malil baligi ga dukiya ta baligi bi hadhihi illati da wannan illa wala tajibu fi malis bi amma shi kasance zakka ba ta wajiba ga kudin yaro da irin wannan illa din wa hadha nau'u wannan nau'i min al daga cikin qiyasi al-afu shi an mahiram ne min al daga na farko na farko wanda an mahihici wato shine a qiyasu qiyasu illati mai bi mai qiyasu dalalati qiyasu illati ya shi karfi akan qiyasu dalalati shi kuma qiyasu dalalati ya shi karfi akan qiyasu shibahi fa innal illati hakika illa fi shike ne dalalati mai shirya ce alal hukuma akan hukunci mai jagoranta ce illa tana zama jagora ga hukunci walaysa zahiratan zuhuran yujibul ijaba walaysa zahiratan ta kasance na ba zukuran bayyana yujibu mai wajen al-ijab wajen cin hukunci don haka shi kenan kaga ana iya samun dukiyar yaro shi kasance ba ta da zakka amma dukiyar bana da zakka to wannan yan hukuma can ga ainihin a kiyasi na hankali kamar can aqimu salata wa atu zakata aqimu salata muka ce wannan hidabu taklifin ne wa atu zakata shi ma su maluma sun ce hidabu taklifin ne gun Abu Hanifa yace hidabu taklifin na shi ma a aqimu salata wa atu zakata ku da tsaye da sallah ku fidda zakka sai da su kalifin ne amma gon tsoron imamai da malikum na da radiyallahu anhu da shafi'i da ahmadun hanbalin rahmatullahi ala jami'i dukkanin wannan abin suka tafi akan cewa a aqimu salata wannan hidabu takalifin ne wa atu zakata shi kuma wannan suna kira ne hidabu wad'in a ainihin hidaba ne watan na wata ka'ida abinda ake nufi da ka'ida an sanya kaza saboda kaza an sanya kaza saboda kaza nan kuma wannan kiyasu wannan kuma ana kira ne hidabu takalif wanda kasance ya wajab ga kowa da kowa amma sai wanda baligi musu salata kaga wannan da baligi ake mukallafai aka magana nan ga su ne masu hankali waɗanda kasance kuma baligai ne yare ba su shigo cikin musu salata ba wannan ashe kenan hidabu takalifin ne to atu ta fa shi kuma hidabu wadin ne magana ce akan watan wasu fa'idodi magana ce wadda aka yi akan wata alama kamar yanzu Allah misali a ce a ƙimi salata li duluki shamsi duluki shamsi wannan wadi na an adu duluki shamsi domin mi domin gudun lokacin sallah an gane ashe kenan kaga shi ma na an kace wa atu zakata ku fitar da zakka ashe kenan an azahir da zakka ga dukiya da kasance mai karuwa da a ta yaro ce ku tafa amma shi abu hanifa sai ce a'a mu salata ba takalifin ne wa tu zakata ba takalifin ne yaro bai shigo ciki ba duk haka babu duke yaro ciki babu duke mahaukaci ciki tunda ba ba mai hankali na ba tunda ba mai hankali na ba kenan ya zai gane ga hidaba wannan hidaba tana umhani masu hankali ana magana da masu hankali ana magana da mukallafai shi kuma ba mukallafi ne ba don haka ashe kenan wannan bata shahe shi ba wannan shi abinda shi abinda wannan Abu Hanifa ta yi akai sai sai kiyasu shabahi wa kiyasu shabahi wa kuma shi shine watan far'i shine rehe al-mutaraddid bayna aslaini watan mai kai da kawo tsakanin asalai guda biyu misalu ku misali ne al'abdu bawa hali ya mulku shi shina mallaka abu tamliki in ya mallaki abu shi in ya mallaki abu nashi na ko ku ba mallaka ta ta ba aula ku ba mallaka ta ta ba amma gun ya ayin sun ce wa huwa yamliku milkan muzalzalan shi bawa yamliku na mallaka abu milkan mallaka muzalzalan mai kai da kawo ko dai sayyidi ne shi bar shi don na abin ko shi amshe shi wa halalashin idza qutila idan an haka shi idan aka kashe bawa sai fi diyatu diya za a biya gare shi aure kimatu ko kima za a biya gare shi wa huwa mutrafidun wannan ya sa a bayan tsakanin asalaini ne asalai guda biyu muhtalifai an ya kasance hukuncin ya saba ya saba ya saba tsakanin asali guda biyu shine tsakanin asali biyu bayanan bayanan wanda ya kasance hukuncin ya saba in ka jefa shi gehen asali guda shi na dokuwa in ka jefa shi gehen asali guda shi ma shi na dokuwa al-awwalu nahdu al-furda al'abdu baba yujubu da ya kama da ɗa min haisu ko insanun mukallafun lokacin da kasance shi mutum na wanda an mukallafi yusabu ana ba shi lada in yi aikin lada a yu'aqabu ana ba shi azaba ana azuta shi in yi aikin laifi wayan shina aure wa tsalliku shina tafi zamu hu awamiru shar'i wa nawahihi sannan kuma awamiru shar'i fore-fore na shari'a wani wahifi da hane-hane na shari'a wata zama suna jin fatai kaga duk wannan in a shi yanka kuma bisa ga wannan bawa yi kama da ɗa ga wannan hukunci suke al-aslu thani na biyu al-malu tunda an kace wa huwa mutaraddidun bayna aslayn muhtalifayil fiqh sai an ka diba kuma nan ga al-aslu thani al-malu awil bisma ko kuma sun dabba kama abba da abbara abubuwan ko wasu sun kai ibara wasu sun yi bayani ne da dabba wasu sun bayani ne da kuɗi wasu shi yajibu ya kama da hadal asla wannan asli min haisu ta tajaha cewa shi ya yi kama da dabba ba wa ana sayar da shi wa yuhabu ana kyauta da shi wa yusabu shi ana wasu shi kana cewa in ni mutu bawa na wane na bawa ne shi kyauta ko na bawa ne shi sadaka ko hannu sannan kuma kai mai wannan bawa ka samu ku jinginar da shi wai wuratu sannan kuma in ka mutu ana gado ne wa da zalik min al mali da wani wannan daga cikin haluka na kuɗi wal ardu fawa fur'un ashe kenan ya zama rafi yanzu wanda ya kama da alhuma ba ko ya mulku shi na mallaka duk tunje da mallaka abu sannan kuma wa da biyatu akwai biya gare shi ba aka kashe shi wa hada wannan al-aslu awwal shine asli na farko sannan kuma ba wa haza aslu awwali ba wa haza al aslu awwal wannan shine asali na farko yace wa ashbahu bahima sannan kuma tun ya kuma da dabba wala yamliku bashi mallaka da tumliki da mallaka wa fihi qimatu sannan kuma a biya kima gare shi wanda kashe shi wa hadha wannan al aslu thani shine asali na biyu wa hadha al aslu thani wannan shine asali na biyu wa qawluhu ce wanda yi wai wasu kwayo kadda shi da aka fi hada mafi yawan tace bahan kama biki biki ayyul haqu hadha tar'u ana lakar da wannan da yake bi aka sirri aslaini da mafi kuma anna aslai asalai da mafi yawan anna asalai shi bahan kama biki da shi ta kashe shi ga duk wanda ya kama da shi bi safi da sosai na manadil hukumi inda ake ta hukunci a shekinan kaga wajen manadil hukumi in an karata mai hukuncin irin hukuncin da ga irin hukuncin da za a yi mai in an karata mai hukuncin irin hukuncin bawa ga hukuncin da za a yi mai ga in karata mai hukuncin irin hukuncin dabba ga irin hukuncin da za a yi mai suka ce ma munaqil hukmi inda za a rata hukunci wasal malu wato shine za a in an bai shi kuɗi to wasal malu shine kuɗi wal hazu sai a rike shi wal hazu wal hazu sai a rika sai kuma hukunci irin na kuɗi sai a bashi kunci irin na kuɗi a cikin nan aka ce almalu wannan ko dabba ta shige ciki sai a bashi kunci irin hukuncin dabba da annahu domin cewa shi yi bisu ya kama da dabba ta kuma da hukunci wata sati haka nan ga safa an tare a kasar shi an mashi yawa min ma shi hukunta daga kama sai da tafi shi ma ga wannan ababa guda biyu wajen safar hukunci wa qawlu huce wanda yi wala yusaru fi wala ma in kana ma qabla wala yusaru ba a tafiya ilayhi zuwa ga hukunci wanda ke kira qiyasu dalalatin ko kuma qiyasu shubhat ma a tada imkani yuwa ma qabla hu abinda aggabani ne wa ma'anahu ma'ana ta anna hadha nau'a haqiqa wannan nau'i min al-qiyasi daga cikin qiyasi a ƙarshe an mahiranni min allazi qabla daga wanda ne ba a tafiya zuwa ga kiyasu dilalatin ko kiyasu sabbatin ma a tare da imkanin yau alƙalmani to wala ya samu ba a tafiya ilaihi zuwa ga kiyasu sabbatin ma a tare da imkanin yau alƙalmani kashi biyu al'awwalaini wanda sun ha gabata shine kiyasu illatin da kiyasu dilalatin ido min laysa bayna al-fai' wal asl illatin munasibatun ido min laysa bai kasance ba bayna al-fai' tsakanin far'i wal asli da asli babu illatin babu illatin illa munasibatun mai dacewa suwa annahu yusbihu sai dai yayi kama da ɗaya daga cikin waɗannan fi aksar ahkami ga mahiyan hukunce hukunce na cewa shi yana zu'uhu a aharu wani asali yana jayayya da shi in an hakamanta shi da bawa a an ta bawa da dabba wani asali yana tana jayayya da shi shine kamanta shi da da in an hakamanta shi da da wani asali yana tana jayayya da shi shine kamanta shi da dabba don haka shi kenan kaga shi ya kasance alfarar umarta da dudu bainal asalaini wa tan muhtalifai ko a bainal asalaini muhtalifai da hukumi wa'anda ya kasance hukuncin su ya saba